Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin Najeriya Brigadier General Texas Chukwu ta ce dakarunta sun gwabza fada da 'yan bindiga a ƙauyen tungar daji da ke karamar hukumar mulkin anka ta jihar zamfara lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an soji biyu to sai dai sanarwar ta ce sojojin sun sami kawar da 'yan bindigar 21 tare da raunata wasu da dama da suka samu suka tsere inda kuma ta sami karɓe bindigogi shida da harsasai kwamishinan watsa labaran jihar ta zamfara sanda muhammad dan jari ya yi min karin haske akan artabun to alhamdulillah sadar government ta aiko da sojoji kuma sojojin da sun je sun yi attack sannan shi ma shugaban sojin sama ya ce za a da jiragen sama wannan duk abin zagani ina aikin da shugaban mu ke yi wani bu dr abdulaziz zari ke yi a can abuja in ya tafi ba yana ba gidan shugaban kasa ba gidan ciwo a mai ke sanar zai gidan ba kuma bane ko domin a samu samun zama lahiya a wannan jiha ta to mutane masu ganin cewa gwamnati na zuwa abuja kamar ya tafi wani abu ne ba abin da ke abuja ille ya za a ciwo wannan yaki da muke da yan ta'adda mai girma sarkin anka ya taba nuna korafin cewa sautari akan turo sojoji idan an turo su kuma sai ka ga hare-haren sun dan kwanta amma sai a janye su kuma da zarar an janye su din sai kuma hare-haren su dawo yanzu abin da ce maka ai na hada maka yanzu cewa mai daraja gwamna da shi da shi emiyan na anka wanda yake kuma ba emiyan anka ba shine shugaban emiyoyi na zamfara sarakuna zamfara state yanzu sun ga shugaban kasa akan wannan magana so abin da ake tsammanin irin da ake yin da haka ba za ta faru ba karo don kaga wannan karo sun kai a ka kuma sun kashe mutane sun kashe mutane wajen da kuma sun anshi amnishin nasu bindigogi da albusai wannan ya nuna cewa abin da ake yi da ba shi ba yanzu to an ce sojojin sun fatattaki 'yan bindigar da suka arce kuma suka haye wasu tsaunuka suka tsere shin sojojin ba su iya bin su a tsaunukan ba ne ko kuwa sun dai kyale su ne kawai a to ai ka san ita harkar yaki yar dubara ce ba mu son su auka musu in suka yi su auka musu ko an musu kwanton bauna su dai soja suna can kuma suna nasu plan sai mu sa ido mu gani za su yi kada kai nake gani kamar ya kamata a ce sun bi su to ai ja da baya ga rago an ce ba tsoro ne ba kimtse na haƙi ne su bar su taya ai suna nasu plan din za su yi to ni wannan abu ba wani abu bane kurin harka plan ne na soja yanzu za su yaƙi su suka yanzu za su yi kuma su kamata a bar su ga abin da za su yi mu dai fatan mu Allah ya bada nasara haka ma rundunar sojin ta ce ta kai wani samami a wata dabar 'yan bindigar da ke kusa da ƙauyen laka a cikin jihar kebbi a kan iyaka da jihar zamfara inda ta sami kashe ɗan bindiga ɗaya wannan da yana zuwa ne kasa da mako ɗaya da umarnin gwamnan jihar na harbe duk wanda aka same shi da bindiga ba bisa ka'ida ba biyo bayan hari na baya bayan nan da 'yan bindigar suka kai a garin bawar daji wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da talatin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria